duniya babu zikirin da ya fi wannan babu wani zikiri da ke gaba da shi saboda wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai za a auna nauyin ladar abin da kika faɗa tun da safe har zuwa yanzu yana gaya wa matarsa da ni kuma kalmomin nan guda hudu da na faɗa mazan Allah ya ce nauyin kalmomin nan guda hudu yarin jayi naki so kaga kenan babu zikirin da ya kai shi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshihi subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi in ka lura da wannan zikiri wato annabi yana cewa tsarki ya tabbata ga Allah yabo yana ga Allah ina tsarkake Allah ina yabon Allah gwargwadon yawan halittun Allah to wa ya san yawan halittun Allah in ba Allah ba ashe kaga kenan babu zikirin da ya fi shi ina tsarkake Allah da yabo gare shi gwargwadon yardan Allah yardan zacin Allah babu wanda ya san yawan yardan zacin Allah in ba Allah ba sai ka ce ina tsarkake Allah ina yabo ga Allah gwargwadon nauyin al'arshi wane mutum ai duk halittun Allah babu halittar da ta kai al'arshi girma to da ka tahi zikiri sai ka ce to ni ina zikirin Allah ina yabon Allah ina godiya ga Allah da tsarkake shi gwargwadon nauyin al'arshi to sai kuma ka ce subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi ina tsarkake Allah ina yabo gare shi gwargwadon tawadar da za ta kai a rubuta kalmominsa ai shi Allah ya ce ba za ma a samu tawadar ba ko don amma kai sai ka ce ina yin zikiri in ma za a samu tawaddar da za ta iya rubuta adadin kalmomin Allah to zikiri na ina yin sa adadin wannan shi yasa aka ce babu zikirin da ya fi wannan babu shi